Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Juma'an nan 26 ga watan Agusta ita ce ranar Hausa ta duniya. Taken bana shine zaman lahiya da ƙamnar juna. Kuma mun hara ne da tattaunawa da jagoran samar da wannan ranar Hausa ta duniya a shekarar 2015 wato Abdulbaki Aliyu Jari, marubuci ɗan jarida kuma mai hahutuka a kafar sada zumunta. Mun fara bikin ranar Hausa ta duniya ne a ranar 26 ga watan Agusta na shekarar 2015 wanda wannan karin Allah ya yarda zai kasance na takwas kenan a shekarar 2022 babban take mana wannan shekarar shine zaman lafiya da kaunar juna wannan na zuwa ne saboda irin kalubale da ake fuskanta na tsaro a sassa daban-daban na duniya musamman inda hausawa suke hausawa suna fuskantar kalubale da yawa in ka dubi wurare kamar a Sudan da Ghana da Kamaru da kuma wasu sassan Najeriya. Sannan kuma hanya ce ta kokarin haɗa kan al'umma da Hausawa da wanda ba Hausawan ba domin ganin cewa an zanna lafiya. Wannan babban hanya ce ta tunatar da juna da kuma kokarin wayar da kan al'umma wajen tabbatar da kokarin zaman lafiya da kuma son juna. Sannan ni a halin yanzu ina a Ghana inda za mu yi babban taron mu na duniya a Kumashi ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin zango Sultan Umar Faruk Said. A yayin da babban taron na duniya ke gudana a Kumasi ƙasar Ghana albarkacin ranar Hausa ta duniya marubutan ƙasar jamhuriyar Nijar da masu ruwa da tsaki a duk wata harakar da ta shafi harshen Hausa da kuma bunƙasa shi. su ma sun shirya wani babban taro a Damagaram wanda 'yan Najeriya da dama ke halarta. Daga cikin abubuwan da za a yi har da karrama waɗanda suka ba ma Hausa gudunmawa a duniya. Na tattamna da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya babban taron na damagaram magaram. Ni sunana Hajja Halima Jido, ni marubuciya ce, kuma ni ina kula da tsare-tsare da daidaita harkoki cikin babban ƙungiyar nan da ake ce ma Asunil, ƙungiyar marubuta da manazartan harsunan gida. Me yasa aka zaɓi da magaram a zaman inda za a yi wannan taro? Ina ma'anar zaɓen da magaram? To a gaskiya da magaran ita ce cibiyar Hausa a nan Nijar. In kika kama gabas da yamma gusum da arewa da magaran ce cibiya kuma ita ce babban masarauta mafi mahimmanci a Nijar. Kuma muna alfaharin da lalle masarautunmu suna da kima suna da mahimmanci kuma amma cikin tsari mun ɗauki kamar sarkin da magaran mai martaba abubakar sanda shine a kullu yomin zai zama uban taro na wannan rana ta musamman rana hausa ta duniya a Nijar. Ita kanta wannan ranar hausa ta duniya ina ma'anarta kuma ina mahimmancinta ga duniyar hausa. To wannan rana mahimmancinta rana ce wadda ke ba haushe damar ya waiwaye baya. eh ni wane ne ni malam bahaushe to shi malam bahaushe menene ma'anar shi shi malam bahaushe menene tushen shi za a ba mutane tarihi musamman yaran baya da suke zauwa su san malam bahaushe wane ne tushen shi su san malam bahaushe miye sana'a shi menene tufa shi menene abincin shi kakane rayuwar shi shi malam bahaushe mutum ne da ya san arkunya to a yanzu kaka ake ciki ana cikin yanayin taɓarɓarewar al'adu da tabi'u kenan za a bashe koli a masarautar da magaran inda za a gwada sana'o'i na bahaushe sutura ta bahaushe abinci na bahaushe kuma za a yi kasidu bisa kan kakane rayuwar bahaushe shi wannan harshen hausa wacce irin gudunmuwa zai kawo wajen kyautata al'adu da kawo zaman lafiya. Mai neman kafanka ne wahalalle ne, eh, wannan fa abin ai Allah sarki ne. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. Nan gaba kaɗan za ku ji mu da wani masanin kimiyyar harshe. To amma da yake yau Juma'a bari mu ji tsarabar labaran da ke kunshi a cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a ga editan jaridar Salihu Makera. Babban mu na wannan mako mai kanu inda a kwana kan aikin yashi teku zuwa arewa ya taɓo yadda aka faro aikin yashi teku zuwa arewa don bunƙasa harkokin sufurin jiragen ruwa ne har zuwa halin da ake ciki a yanzu. Akwai tattaunawa da muka da iyalan marigayi Sheikh Gwani Aisami da wani abokinsa wato malamin da aka kashe a jihar Yobe. Sai kuma abin da umarni da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bani cewa lallai a hukunta sojan da ake zargi da kashe malamin. Sai kuma ɗalibar da wani mai wasa da mota ya kaɗe ta wanda ya ja aka yanke mata kafa a Sokoto. Sannan akwai takaddamar da ke gudana tsakanin tsofaffin gwamnonin jihar Kano, Malam Ibrahim Shekaru da Santa Rabi Musa Kwankwaso game da kasancewansu a jam'iyya ɗaya. sannan akwai na zargin da dogara ya cewa ana yunkurin kashe shi akwai kuma faɗuwar fashin masara a kasuwannin jihohin arewa da muka a kasashen waje kuma mun duba wayanda aka toya ne a yakin ukraine da rasha na wanda ya cika wata shida a wannan mako mai wucewa sai kuma su 'yan sanda ake tuhuma da kama amarya ana tsakiyar bikinta sai kuma sake bullowar cutar ebola a kasar congo akwai kuma labarin lalle a ga mata riba ga manoma shi kuma mun yi nazari ne ta tattaunawa da masana da manoma da kuma mata game da amfanin lalle da kuma ribar da ake samu wajen nomansa akwai kuma labarin wani faso da ya yi wa iya da kanwa ciki da ya shiga hannun hukuma a labarin wasanni kuma mun yi nazarin yadda gasar rukuni rukuni na turai ta faɗaukar zafi ne a wannan mako sai kuma wani labarin da ke cewa Sadio Mane ya sa alkalin wasa ya soke kwallon da ya ci so za a ji me yasa ya nemi alƙali ya soke kwallon idan aka nemi jarida Yanzu ga tattaunawar da na da masanin kimiyyar harshe. Za ku ji yadda ya ƙara jaddada mahimmancin harshen Hausa da kuma buƙatar yin amfani da shi wajen koyarwa a makarantu domin a samar da ci gaba. Sunana Farfesa Hafiz Miko ya katai malami a sashen nazarin kimiyyar harshe da harsunan ƙetare na jami'ar bayar kano kuma gaban cibiyar kwararru kan fassara da aikin tafinta ta ƙasa nigeria kenan to irin wannan rana rana ce da ya kamata a ce tuntuni da dadewa ya kamata a ce jama'ar mu ko hukumomi na ƙasa ko na duniya an kirkiri wannan rana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 wannan rana ce da ya kamata gwamnatoci da shugabanninmu musamman a ƙasashenmu na nan da ake amfani da harshen Hausa su ba wannan rana matukar muhimmanci da kuma ganin hanyoyin da za a bi domin a inganta wato nazari da bincike da ake yi kan harshen Hausa da amfani da harshen Hausa. Mm. Yawa farfesa duk da haka duk da wannan har yanzu akwai masu ɗaukan harshe wasu kamar wani harshe ne na ƙauyawa gargajiya musamman ma idan misali a wajen aiki akwai ana turanci kuma da hausa za ka ga masu turanci suna yi wa masu hausa wani gani-gani me za ka ce a kai kuskure ne babba irin wannan wannan abu da wasu daga cikinmu muke ganin ko wanda ke magana da harshen hausa ba ingilishi ba ana ganin sa kamar koma baya wannan kuskure ne babba wato mutanenmu sun kasa rarrabewa har da shugabanninmu tsakanin ilimi da harshe akwai bambanci shi ilimi ana yin amfani da kowane irin harshe wajen ba da ilimi za iya yin amfani da harshen hausa wajen ba da ilimi na kowane fanni za a iya amfani da harshen ingilishi wajen ba da ilimi na kowanne fanni za a iya yin amfani da harshen rashanci wajen ba da ilimi na kowanne fanni ba a ba da misali makarantar farko da gwamnati ta fara kafawa musamman a nan arewacin najeriya makarantar da ake ji makarantar ɗan hausa ai wannan makaranta duk darussan da ake yi da harshen hausa ake koyarwa duk darussan ilimi da ake yi aka fara da harshen hausa ake koyarwa shi harshen ingilishi wato turanci kawai shi ma wani darasi ne da ake koyar da shi to wannan shi yake nuna mana cewa iya yin magana da harshen ingilishi ba shi ne ci gaba ba mutum ya iya magana da harshensa na uwa shi ne ci gaba bari na ba da misali duka kasashen da suka ci gaba a faɗin duniya ga baki ɗaya ba ci gaba ba sai ta yin amfani da harshen su na uwa a matakansu tun daga matakin firamare a zuwa matakin wato sakandire. Kwanan nan idan za mu ke tunawa shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai wani kwamitin haɗin gwiwa na, ma'aikatu daban-daban na ƙasa suka zauna suka fahimci cewa me yasa ake samun matsala wajen fahimtar kimiyya da darussan fasaha fasahar kere-kere a makarantun tun daga sakandare har a jami'o'i me yasa ɗalibai ba sa iya tunani su iya ba da gudunmawa ga wajen rayu al'ummarsu me yasa har yanzu najeriya an kasa samun ci gaba mai ɗorewa wannan kwamiti ya gano cewa babban matsala ita ce ana koyar da darussan kimiyya da lissafi da bakon harshe wato da harshen da yake ba harshen uwa ba domin yanzu wanda suke nazarin kimiyya da lissafin hadda ake shi yasa ba za su yi yin tunani ya su iya kirkirar wasu abubuwa da za su kawo cito mai dorewa a ƙasa ba shi yasa wasu makarantun ma za ki ga ba ilimi ake koyarwa ba ingilishi kawai ake koya wa mutane kai ingilishi ake kawai ka iya ilimi to ilimi daban ingilishi daban mutanenmu sun ɗauka cewa kawai yi turanci shi ne komai shi yasa ko magana suke da hausa ƙoƙari suke yi su tsarma harshen ingilishi to wannan matsala ce babba ba sa ganewa mutum zai yi biyu babu shi harshensa na uwa yana da matsala da shi domin wani abu wallahi ni ban san yadda zan faɗi wannan da harshen da harshen Hausa ba abu ne fa kankani <laughs> sai ka ji sanya zai faɗe shi da harshen Hausa ba to wannan matsala ce babba domin mu a tunaninmu shine harshen Hausa wadatacce ne akan kansa za a iya koyar da ilimin kimiyya da fasaha ga baki ɗayansa duk darussan kimiyya cikin harshen Hausa. A matsayina na masanin kimiyyar harshe duk wani abu da za a faɗa a wani harshe to za a iya faɗarsa a wani harshen shi ma. Sai dai ta hanyar da aka bi ba lalle ya zama ta zo ɗaya ba. To wannan kin ga ai wani abu ne da yake nuna cewa ba burgewa ba ne wai mutum ya ce ba zai yi amfani da harshensa ba yana ganin harshensa koma baya ne kuskure ne babba kuskure ne babba ba na ƙara ba da misali yanzu mutum ya je amurka zai ga gaba amurke yana yin turanci yadda ya kamata tun da harshensa ne na uwa amma in aka yi magana ilimi wallahi sai ki ga sai a gaba shi da ilimi na lissafi ko na kimiyyar siyasa ko na tarihi ko na ko na injiniya ba shi da shi amma ya iya magana da harshen turanci jama'a su fahimci cewa turancin ba shi ne ilimi ba shi ilimi daban yake za a iya samun sa ta yin amfani da kowane irin harshe. Tusa dai ba mu ga ta fura wuta ba, shi mai nishi ba zai ki zara idanu ba, da kai mai hasada ka dora ka dai duba. Allah ne ya bani bawa. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Bilkisu Ahmed da duka waɗanda aka ji muryoyinsu ni Halima Jimarauki sallama da ku, ku huta lahiya.